وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وديا الله تبارك وتعالى wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma wani littafi na alfikul akbar wallafar al'imam abu hanifa rahimahullah da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna talata daren larba biyu ga zulhijja ko? biyu ga watan zulhijja shekara ta 1447 ba hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina wannan shi dace da sha tara kenan ko sha tara ga watan biyar shekara ta 2026 a kalandar turawa idan uwa basu manta ba darasinmu da ya gabata muna duba wato asifatu zatiyatu wal fi'liya asifatu zatiyatu wal fi'liya to sifofin Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka shafi zatinsa da kuma sifofin Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka shafi ayyukansa to mun yi bayani game da wannan har muka shiga cikin sharhi sharhin da malaye yi wanda cikin sharhi mun faɗi maganan ko mun mu yi magana sifa ta ta alhayatu da kuma hujja a kanta sannan muka yi magana akan sifa ta al'ilmu shi ma mala kama da hujja a kanta sai muka shiga magana akan kuma sifa ta alkalamu alkalamu kamar muka ce shine magana za ku ganshi a shafi na goma sha shida a shafi na goma sha shida mun so mu magana akan alkalamu din nan to sai lokaci ya kari abinda malam yake sai mana ishara zuwa gare shi a daidai wannan gaba shine alkalamu zance ko magana sifa ce daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka Allah yana magana yadda ya ga dama kuma san da ya ga dama maganar Allah ta wata'ala sam sam sam ba ta kama da maganar mutum ba ba ta kama da maganar bayi ba saboda ka'ida muta cewa laisa kamithlihi shay'un wa huwa sami samiul ka duk inda sifofi da muke bi ta kansu muna nana ta su muna karanta su muna cewa Allah ya sifanta da su sifofi ne ga Allah to ka'idar ita ce sifar yadda take ga Allah daban yadda kuma sifar take ga bayi daban wato yana so in ce da yawa daga cikin wannan sifofi na Allah sai ka ji ah, ta huskar suna sun yi kamance shi da sifofin da bayi suke da su ta huskar suna kamar a ce maka Allah yana ji Allah as-sami'u ne ku sai ga kuma bayi suna ji a ce maka Allah albasiru ne Allah mai gani ne kuma sai ga bayi suna gani yanzu irin wannan magana ce ta ce da kai Allah daga cikin sofis akwai alkalamu magana idan ka kwatar da ka sai ka gaba yi suma suna magana to muka ce irin wannan da yake zakkuwa karka bani wani rudu ya kama ka karka bani wani rudu ya kama ka waccan ka'ida sam karka sake kamance ta ta cewa laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir saboda idan tabbas jin Allah ba irin na bayi ne ba ganin Allah ba irin na bayi ne ba yanzu abinda muke cewa maganar Allah ma ba irin ta bayi ce ba wannan shine ka'ida amma mala ya kawo hujja da dalili akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana magana sai ka muna aya ta farko cewa Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce ya Musa inni tafaituka 'ala nasi bi risalati wa bi kalami ce ya Musa ya kai annabin Allah Musa inni tafaituka 'ala nasi lalle na zaɓe ka akan mutane na zaɓe ka na baka wani matsayi wanda babba ya kowa ba alal nasi akan mutane muka ce mutanen zamanin sa kenan da me Allah ya zaɓe shi ya fifita shi akan mutanen zamanin sai ce bi risalati da manzanci na na saka ka a matsayin cewa kai manzona ne kai annabi na ne kaga wannan daraja ce wannan falala ce wannan ɗaukaka ce da Allah ya zaɓi annabi musa da ita wani abu kuma da yake fassara wannan zaɓen da allah bai musa ko yi annabi musa sai ce wa bai kalami da kuma magana ta da magana ta ana yana nuhin da yin magana ta da kai kenan shine wa bi kalami da yin magana ta da kai wato kenan Allah ta'ala ya yi magana da annabi musa alaihi salatu wasalam shi ne wazi kala ne babu shakka a ce allah baraka wa ta'ala ya yi magana da wani babu shakka wannan daraja ce wani ɗaukaka ce ba karama ba shi yasa da ya ce ni safaituka ala nasi bi risalati sai ce bi kalani ko mun haɗi cewa akwai wasu 'yan falsafa wadanda ba sa biyan ka'ida ta halittu na wal jama'a kullum abubuwa yan kafa su cikin shari'a kokarin suka yi wai su su rika wani abin da hankali da ka'idoji na hankali da ka'idoji na falsafa don haka a irin wannan matsala ta shafi maganar Allah Ta Baraka wa ta'ala sai suka shiga manhajinsu na yin amfani da hankali da falsafa ƙarshe suka tabbatar da Allah baya magana suka ce bayyawa a cima Allah yana magana saboda ka in ce Allah yana magana ka kamanta shi da bayi domin wannan zai ta ka gaya mana cewa maganar tashi ta kunshi haruffa ta kunshi kalmomi ta kunshi jimloli sannan wani zai lizinta maka a hankalce ka gaya mana cewa wannan magana da kace Allah yana yi dole zan yana yin ta ne da wani yare to da in yi magana da da wani yare na musamman to ya kama da mutane kenan to mutane su ne suke magana in ma ka ce da fulatanci ko da turanci ko da hausa ko da larabci ko da waye kashi dai a irin wannan ƙa'idar sa ta falsafa sai suka kore cewa Allah yana magana kun gane ko sannan duk inda Allah yake yana magana din sai suke kokarin yi masa tawili su ya nassin su ce ba magana ake nufi ba to su wajen tawili ma baya yiwuwa haka ne suka tarakatawa yanzu misali ayyamu ya musa in nistafaituka alam nasi bi risalati wa bi kalami wa bi kalamin nan sai suka ce ba ana nufin magana ba don Allah ba ya magana wa bi kalami ba shine da yin magana ta ba suka ce kalam ana wurin daga al-kalam ne wanda suka ce alkalam yana nufin zanen da ake mutum ga huska zanen da kabilu suke yi ga huskansu don fayyace cewa wannan dan kabila kaza ne wannan dan kabila kaza ne haka kenan a wannan falsafa tasu da manhaji da suke biya irin wannan na hankali suna so su ce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma'anai Musa zane ke kun gane ko mun yi shara ina tsammanin satin da ya wuce malaman loga ma sai musu rage kun gane ko suka ce idan alkalamu ko alkalam ma'anar guda guda ne idan wannan shi suke nufi ko alkalamu ko alkalam yana nufin eh, ma'ana guda ce bi ma'ana cewa ba magana bane amma ne, ah, zane ne a huska sai suka ce ai ka'ida ta loga tana hukumta cewa ah, shi fi'ili idan aka gina shi aka gina shi ana son a ce wani ya yi ma wani magana a ɗaya bangare kuma a gina wani fili a ce ana son a ce wani ya yi wa wani zane sai suka ce to filar suna bambanci suna bambanci idan kana son ka ce wani ya yi ma wani zane suka ce lamun ba a samasa tafi ba a samasa shanta saboda ka sai ka ce kalamahu ya kalamuhu kalaman kalamahu ya kalamuhu kalaman kun gane ko wato ya masa zane yanayi masa zane kalaman shine yin zane amma idan kana son ka ce wani ya yi wani magana to shi lamun dole ka samu sami shadda sai ka ce kalamahu yukallimuhu sai zama takliman kenan kallamahu ya masa magana yukallimuhu ne masa magana takliman yin magana to ka kenan fi'ilan ma ba siga su guda ba ba ma siga su guda ba ba siga su guda ba shi yasa bisa ga wannan ka'ida aya ta gaba da malaka kawo muna hujja da ita sai ce wa qauluhu ko wa qaulihi wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa taklima wato Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da annabi Musa takliman yin magana wato ta sosai ta musamman ina fatan gani yanzu cewa wa kallama Allah Musa taklima shi tabbata da magana ce gaskiya domin da zan yi masa ba za a samu lamun shadda ba sai dai a ce wa kalama Allah Musa kalama wa kalama Allah Musa kalama to Allah ya ma annabi Musa zane zane kenan amma tun da Qur'ani bai faɗi haka ba amma ga mana wa kallama Allah Musa ta kalima ya tabbatar da magana ake nufi ba zane ba kun gane ko sannan akwai wata ishara a wannan nasi ya musa in safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami malamai suka ce idan ka zo ka ce da ni kalami yana nufin ya sun shi zane zani kace wannan shi ake nufi to siyakin ayar yana bayani ne akan Allah ya zabi annabi Musa to haka ke fadin abubuwan da aka yi masa masu falala masu kima masu daraja na farkon su ya ce bi risalati wannan ba darja ba daukaka ce falala ce to dan kalamu a nan wurin yana nufin zance yana nufin zane a huska to wace irin falala da darja cikin zane har Allah zai kirga ma annabi Musa zanen da aka masa a huska a matsayin daraja ba ku gane ba ba ga wannan raddi ne raddi ne mai kyau gaskiya zani a wasu malam bai cikin wata falala da wata daraja da har Allah zai ambata ma annabi Musa wannan a matsayin darajoji da falala dai masa da zaka kwatanta shi da risala ni safaituka ala nasi bi risalati wa bi saboda ka magana ake nufi yanzu Allah ya zama cewa ya yi magana da annabi Musa to wannan shine daraja da annabi Musa ina fatan gani akwai nassin da ke cewa wa idan ahadun minal mushriki na stajara ka fa'ajir wa ta isma'a kalamallahi summa abligu mamada cewa idan ɗaya daga cikin mushrikai yadda yi makwataka da kai ko yadda kariyan ka shine istajaraka sai ce fa'ajirhu ka ba shi kariya bar shi ya zo ya zauna ka ba shi kariya cikin aminci hatta a kalam Allah ka ba shi wannan daman da wannan kariyan ya zauna tare da kake annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta a kalam Allah har sai ya ji mi maganar Allah yanzu Allah ce hatta a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah yanzu kalam Allah annan cewa hatta a kalam Allah wani bankayewa zaka yi wani nasi ka ce ba maganar Allah ki ji ba eh? sun ma abligu mu amana ku sanar shi kai san mashi da wato uh, wurin da zai aminta ko mudda da zai zama cewa ya kasance cikin aminci a cikin ta gurgudun kariyar da ka bashi abin nufi hatta ya suma kalam Allah har sai ya ji maganar Allah wannan nasi yana tabbatar da Allah yana magana don haka ce a ba kafiri kariya a lokacin da nemi kariya ya zauna da musulmi har sai ya ji maganar Allah wato Qur'ani da wahayin da yake sauka wala Allah wannan ya zama dalilin bi shiryansa a wani nassin Allah ta'ala da nassin Qur'ani yace wa qala Allahu inni ma'akum wa qala Allahu inni ma'akum la yana qamtum salata wa ataytum zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqartum Allah qardan hasana law kaffaranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar har zuwa kashin aya farkon ayan shine mahallin shahi yanzu ya ce wa qala Allah ya ce ni ma'akum ni ina tare da ku la yana kamta musalata idan kuka tsayar da sallah wa ataytum zakata kuka bada zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuka karfafe su ko kuka taimake su wa qartumullah karfan hasana kuka baiwa Allah tabaraka wa ta'ala ake kyawaranci idan kuka yi wannan la'ukar firan na ankum sai ya ajikum zan kare muku zunubanku wala kuma jannatin ta min tahtiha al'an anhar wannan alƙawali ne musamman da Allah tabaraka wa ta'ala ya bani Isra'ila ya mawani gungu na bani Isra'ila kun gane ko to abin da ke cewa mahallin shahid shine wa qala Allah inni ma'akum yanzu da aka ce wa qala Allah tsaya nan wurin Allah ya ce me ma na wannan na'am a ka ce wani ya ce kuma ka ce bai magana Qur'ani ya ce wa qala Allah kuma ka ce Allah bai magana wace irin rashin fahimta ne wannan wa qala Allah inni ma'akum ku gane ko to wannan shine a wani wa qala Allah la tattakhidhu ilahaini اثنين انما ilahun اله wa وقال ya yace Allah ya ce la tattakhidhu ilahaini kar ku sake ku abin bauta guda biyu inda ma huwa ilahun wahid abin sani kawai shi Allah abin bauta ne guda ɗaya ras ba biyu ne ba ko biyu ba a rika ba balantana uku ko biyar ko sama da haka wa qala zo la tattakhidhu ilahayn ithnayn to shi eh, ma irin wannan nasin ne wa qala Allah ya ce kina tunda Allah ya ce tabbaci kina yana mi yana magana ba yana magana saboda ka canja wannan usulubi ta zama wata karkata ce mummuna a wani ruwan ƙalar lahu haza yau mu yafa usuwa jisina sidiquhum ya ce wa ƙalar lahu Allah ta'ala ya ce haza yau mu yafa usuwa jisina sidiquhum wannan yini ne ko rana ce wace gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su gaskiyar masu gaskiya za ta amfani su gobe kiyama kenan shi ma muhallin shahi ne wa Allah Allah ya ce tabbacin yana magana kenan kun gane ko sai kulu mukhallafu na min arabi idan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha zaruna nattabi'ukum sai Allah ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kazalikum qala Allah min qablu fa sayquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila Allah ta'ala yace sai yaqulul mukhallafuna min al-a'rabi wanda suka yi jinkiri suka makale suka yi zaman su basu je wurin yaki ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama min al-a'rabi na mutanen karkara ba su da wani uzuri amma suka yi zaman su suka yi zuwa wurin yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda rashin lafiya da ke cikin zukatansu to Allah ce irin waɗannan da sanu za su ce maku ku sahabban annabi idan talaqtum ila maghanima lita'khuduha idan kuka tafi wurin ganimomi domin ku karba annabi ya je wurin yaƙi an je lafiya an dawo lafiya kuma Allah ya ba da nasara an samu ganima su arab su makalle ba su yi wurin yakin nan ba sai tsammanin annabi salama da shi da sabai ba za su dawo lafiya sai ga sun dawo salim alim kuma ga gani ba dukiya to yanzu idan sahabbai suka ja jikinsu za su je wurin ganima a raba a basu shine zan talabtun ila a li ha to su wayannan arab da ba je wani yakin ba kuma a lokacin da ba su da wani uzuri abin da za su ce shi ne wato zaruna na okun zaruna na okun ce ku bari mu bi kuma na ai ma musulmi ne ta da kuma ci zaruna na tabi'ukum bari mu bi kuma je can wani na ni ba idan aka raba mu wasu ya bamu su sai Allah musu Allah bayanin matsayin su yace yuriduna ayyubadilu kalam Allah wai na arab yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su canja maganar Allah ne yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna neman su canja maganar Allah ne abinda Allah ya karrara a wahayinsa da abinda ya saukar shine cewa mutumin da bai je wurin jihadi ba ya ka samu gani ma an raba da shi a wani shi abinda Allah ya tabbatar a wahayinsa da ya saukar to sun da su suna son su bi musulmi a je wurin ganima a raba da su tare da cewa ba su je wurin yaki ba to shi ne aka ce yuriduna an ba kalam kalamalla to wannan shi ne mahallin shahid yuriduna an yubaddilu sai ce kalamalla zancen Allah ko maganar Allah kaga wani ya tabbatar da Allah yana mi yana magana kun gani ko a cikin aya har yanzu akwai ashahid na biyu yace kullan tattabi'una ga ya musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan arab cewa lan tattabi'u ba za ku yi ba ba za ku yi ba magana ku bi mu idan aka je wurin ganima a araba da ku lan tattabi'u ba za ku yi ba ka gaya musu kuma kazalikum qala min qabl kazalikum qala Allahu min qabl haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa tun gaba ne haka yanzu nan ma sai ce kazalikum qala Allahu qala Allah Allah yace min kabli sun gabani haka yanzu a ce da kai kazalikum qala Allah wani ya tabbatar da kina Allah yana miki yana magana in ba magana babu za a ce babu za a ce da kai qala Allah fa sai kuluna bal tahsuduna za su ce kai kuna hasad da mu ne bal kanu la yafqahuna illa qalila wannan shi ne wallahu ta'ala alam ayoyin gaskiya suna da yawa wanda suke tabbatar da cewa daga cikin sifofin Allah Ta tabaraka wata'ala da ya sifantar da su akwai alkalamu yin magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi fi kowa sanin Allah jama'a shi fi kowa sanin Allah saboda ka duk wanda ya san Allah ya san shi ne ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da haka yawa sai ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ka roto gare shi na hadisai sai ka ji ya ce ya kulullahu tabaraka wa ta'ala ko ce kala Allahu azza wa jalla sai faɗi abin da Allah ce a matsayin alhadisul qudusi ta zo Allah baya magana annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ga mutane kala Allahu azza wa jalla ko kala Allahu tabaraka wa ta'ala kaga biyan manhajin da yake dawon cewa Allah bai magana wannan wannan wannan ba karamin barna ne ba kuma manhaji ne da saba ma duk abin da na shi suka tabbatar kuma saba ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar haka dukkan salaf duk abin za karanta na asar da abin da aka rusu daga magabata na gari as salafus salih in suna bayani da suwa da waye yanzu in suna son su yi istishadi da aya su kafa dalili ko hujja da aya sai ka sun ce qala Allah kaza sai su ja aya qala Allah sai su karanta aya su ce qala Allah kaza a karanta aya ya tabbatar da cewa kenan Allah ya ni yana magana kun gane ko to aka siffar alkalamu jama'a siffa ce wato tabbatacciya ga Allah tabaraka wa ta'ala a lokaci guda kuma malamai suka ce a falsafance ma a falsafance ma a hankalce ita sifatul kalami sifa ce ta kamala sifa ce ta akwai kamala cikinta saboda ka duk abin da ke kamala ne kuma Allah ta'ala akan sifanta shi da shi abin da zai nuna maka sifatul kalami sifa ce ta kamala shine kallon kishiyarta kun gani ko kishiyar sifa alkalamu kun gani ko shine ila kace da ni albukumu albukumu shine abin da kuke mishi bebantaka wato zan baka iya magana sai zan bai iya bude baki magana to yanzu ita albukumu kun gani ko to cikinta akwai na ƙasa sifa ce ta na ƙasa babu kamala cikinta jama'a kun kiyaye abin da ke son kai gare shi walillahi al-masalul a'la kamar za a ce da kai ga wasu mutane guda biyu mutane ne guda biyu gaban ka za ka ce da kai wannan yana magana zai buɗe bakinsa ya magana ya ta'adiri da abin da yake son ya faɗa ga ɗaya kuma gefen shi shi kuma aka ce shi kamar bai magana bakin shi bai ya magana ta zo da za a tambayi ka ce wayannan guda mutane nan guda biyu wani ne ke da siffar kamala wani ne ke da siffar ta na kasa na'am kada shi ke da siffar ta kamala mala wanda ko bai magana sai a ce an ilayen nakasu kasu na akwai nakasu tare da shi zuwa Allah shi ke yi sifanta Allah tabaraka wa ta'ala da rashin magana sifanta Allah da na ƙasa ne malam sifanta Allah da na ƙasa ne Allah ke yi su saboda wannan kuma bai dace ga Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah shi ke yi to wannan shi ne to sai malai ce wal qudratu li qawlihi ta'ala ko li qawlihi inna Allah ala kulli shay'in qadir wal qudratu daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala kuma na asifatu zatiya akwai alƙudratu shine iko iko sifa ce daga cikin sifofin Allah me hujja sai ce da kaulihi saboda faɗin Allah madaukakin sarki da ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai cikakken iko ne akan dukan komai mai iko ne mai cikakken iko ne akan dukan komai Allah sifarta kanshi da cewa shi qadirun ne inna Allah ala kulli shay'in qadir da wannan sai zama cewa kenan al-qudra sifa sace subhanahu wa ta'ala muka ce kuma sifa ce zatiya daga cikin wannan sifofi akwai as-sam'u wal basaru as-sam'u was-sam'u wal basaru ko aka rubuta ko was-sam'u wal basaru da ji da gani ji sifa ce daga cikin sifofin Allah wal basaru shi ma gani sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala menene dalili akan wa'annan sifofin guda biyu Ya ce saboda ya ce Allah ta'ala ya ce liqaulihi saboda Allah maɗaukin sarki ya ce inna Allah sami sami'an basira inna Allah sami sami'an basira wannan ɗaya daga cikin nasoshin kenan akwai nasoshi da yawa masu gwada cewa Allah sami'un ne basirun ne amma wannan ɗaya ne daga cikin su cewa inna Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala sami sami'an basira ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani ne saboda ka samu sifar sani albasaru ma sifar shi ce subhanahu wa ta'ala wa dukkanin su kowane daga cikin su sifa ce zatiya sifa ce zatiya jama'a daga cikin sifofin malai ce wal iradatu da nufi al irada shine nufi nufi sifa ce daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala liqaulihi ce saboda faɗa Allah madaukakin sarki a tilkauli saboda faɗa Allah madaukakin sarki da yace faman yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fi sama Allah ta'ala yake cewa fa faman yuridullahu an yahdiya duk wanda Allah ta'ala yake nufin ya shiryar da shi faman da Allah an yi hadiya duk wanda Allah yake nufin shi da shi wato ya sharh da lil islam zai yalwata kirjinsa ga musulunci ya sharh da lil islam zai yalwata kirjinsa ga musulunci sai ya zama cewa wato kirjinsa ba shi da wani kunci a lokacin da ake bayanin musulunci zai saurara da wannan sai zama sauran ya amfani shi dalili Allah Ta baraka wa ta'ala ya nufi ya shi yadda kun gane ko saboda ka bayanin da za a yi game da addini da sharhin da za a yi game da shi wato kirjinsa ko zuciyarsa ba za ta kuntata game da wannan bayani ba ta yadda saboda kuncin da za ta kasance tattare da shi sai zama ko sauraren bayani ma ba zai ba amma zuciya za ta kasance cikin yalwa zai saurari bayanin da kashi muka ce da nufin da Allah ya shi da shi yanzu wannan saurayin da yi sai zama dalilin shi ya saka wato dacewarsa da gane musulunci da shiga cikin sa wani shine faman yuridullahu an yi yahdiyahu yashraha sadrahu lil islam a dai bangare ya ce wa man yurid an yudilla wanda ko yayi nufin batar da shi Allah shi ke yi wa man yurid an yudilla wanda ko Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufin ya batar da shi sashi ya bace ba zai musulunta ba ba zai gane tafarkin addini ba idan Allah ya rubuta ma wannan wanda Allah ya rubuta masa wannan kuma ya nufe shi da wannan me zai faru da shi sai ce ya ji al-sadrahu dayyiqa zai sai kujinsa kujinsa dayyikan mai kunci ya ji al-sadrahu dayyiqa zai sanya wato ainihin kujinsa dayyikan a kunci ko mai kunci harijan sannan yana cike da damuwa kun gane ko mm. bayyi shi ne a takure harijan kuma yana cike da kunci da damuwa haka zuciya za ta zama zuciya a takure take tana cike da damuwa saboda ka duk abin da za a faɗi na sharhi da bayani game da addini ba ma zai saurin shi ba ballantana har ya samu wato gane abin da addini yake tattare da shi daga bisani kai tunanin ya musulunta dalili Allah ya nufi ya batar da shi dalili Allah ya nufi ya ne ya batar da shi bai ne bai ne shi da shi ba Allah ke yi amma yurid an yudillahu zai sadrahu dayyikan haraja kun gane ko to abin da mahallin shahid cikin wannan aya wurare ne guda biyu faman yuridillahu an yahdiya faman yuridi yurid daga kalmar al-irada to wannan ya gode Allah yana nufi ko saboda ka al'irada sifa ce daga cikin sifofin Allah wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wuri na biyu wa man yurid an zillahu shi ma yurid duka wannan daga sifa ce ta irada kun gane ko saboda ka wannan nasi yana daga cikin sifofi da suke tabbatar da Allah tabaraka ta'ala bai mai mai sifantuwa ne ko kuma al'irada sifa ce daga cikin sifofinsa kun gani ko to wannan shi ne ah, akwai wani nasi da Allah ke cewa fa'alun lima yuri fa'alun nam fa'alun lima yuri su cewa lima yuridu ga abin da yake nufi kaga ya gwada yana nufi kenan yana nufi za ka sai zama nufin sifa ce daga cikin sifofinsa kun gani kullum karku shafa ko karku shagala don Allah dukkan wa'annan sifofin muke cewa da muke ambatan su kamar da malai yake jira mana su yana mana sharhin su muke cewa sifofi ne da nasoshi suka tabbatar da su ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ahlus sunna suka tabbatar da su kamar da nasoshi suka tabbatar da su amma ka'idar ita ce dukkan waɗannan sifofin fa na Allah daban na bayi ne daban kamar yadda muka ce a samu na mutane daban albasaru na mutane daban eh, haka kuma al'irada inda muke magana ita ma na mutane da bayi daban don haka kamar yadda a samu na bayi ba irin samu ne na Allah ba kamar yadda albasaru na bayi ba irin albasaru ne na Allah ba haka al'irada ta bayi ba irin ta Allah ce ba ma dai nafsi ya tabbatar da Allah yana da irada kun gani wannan shine fa man yuridu Allah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja cikon ayar yace ka annama yas'adu fis sama wanda kamar malamai kawo shi nan ba ko in ka karanta wannan zai zai zai zai kare maka bayanin yanayin kuncin zuciya da mutumin da Allah bai nufe shi da shiriya ba kuma Allah ya nufatar da shi yadda yanayin kuncin zuciyarsa yake kasancewa ya ji al-sadarahu zan yi kan haraja. to fayyace bayanin yadda kuncin zuciyar nasa yake sai ce ka nama ya sa'adu sama kama yana hauhawa zuwa sama ka annama ya sa'adu fi sama kamar yana hawa ko yana hauhawa zuwa sama shi ne ka annama yasfa'alu fi sama wata wannan makasayi na cewa ka annama yasfa'alu fi sama kam biya aka karanta shi aka fassara shaka aka wuce cewa zuciya wanda yake Allah bai nuhe shi da shi ya ba tana cike da kunci kamar yana hawan sama ko kamar yana hawan zuwa sama karanta shi haka a wuce la'alla baka ba gane mi wannan yake nufi ba ma da yawa malaman tafsiri musamman na wani suka zo a wannan zamani shi mu wannan yi fassara mai kyau kwarai da gaske fassara mai kyau cewa ka annama ya sa'adu fi sama din nan wato yadda lamarin yake a kimiyyance shine qur'ani ya tabbatar yadda abin yake a kimiyyance ne ƙorani ya tabbata wato a kimiyyance yadda lamarin yake jama'a Shi ne wannan wurin da Allah ya aje mutane nan ƙasa. da zai ka samu abin hawa da zai sa kai ta hawa ka dushi sama yanzu gwargwadon nisan da ka yi a sama gwargwado yadda oxygen zai ragu wannan oxygen da kake shaka gwargwado nisan ka da kasan nan gwargwado yadda oxygen zai rika mine zai rika raguwa to yanzu in kai ta tafiya a haka din kai nisan gaske yanzu oxygen din zai zama ka kai ga inda kusan babu shi da haka numfashin ka sai da wuni sai zama don yi kan haraja kana cikin yanayi na dayyikan haraja saboda babu oxygen a tare da kai don ka in kai ta tafi aka da kashi abin zai faru mutum zai mutu ne kawai haka biyan ki jama'a shi sa ta waɗanda kuke ji ana cewa suna hawan sama sai sun rika sai sai guzurin oxygen malam a ah, haka yake malam sai sai guzurin oxygen cikin waɗannan na'urorin nasu da abubuwan hawansu in ba kama in suka dogo tafiya za su ga inda babu oxygen da kashi su mutu su su haɗu magana ganin wata ta ƙari ina fatan kun gane ko yawwa to a shaida da suke zance da ku yanzu wannan matsala ta kimiyya da masu binciken kimiyya suka tabbatar ita ce cikin wato kamar ka ce sentence guda ƙwararriyar tabbatar da ita ka annama ya sa'adu fi sama wato da kasan wanda yake hauhawar sama ya nisa zai shiga cikin takura da kunci saboda babu oxygen a tare da shi to haka nan ne zuciyar mutumin da Allah bai nufe shi da shiriya ba take kullun dangane da abin da ake karanta masa da musulunci Allah shi ke yi to wannan shi ne to shi ne ta malaye ce wa zakara ba'dan min as-sifati ko min sifatil fi'liya daga nan kuma sai malam ya ambaci wasu sashi daga cikin sifofi na aiki shine wa zakara ba'dan min sifatil fi'liya sai ya ambaci wani sashi na sifofi na aiki dama na ce tun wancan sati abin da muke karanta shine as-sifatul as-sifatul zatiyyatu wal fi'liya yawa as-sifatul zatiyyatu wal fi'liya duka sifofi ne na Allah muka ce amma wannan suna da in ka ce a sifatul zatiya sifofi ne suke da alhaka da zatin Allah mubasharatan a yadda ka ce da ni a sifatul fi'liya to yanzu sifofi ne na Allah amma da zaka kalli ma'anansu da abin da suke ishara zuwa gari shi sifa ce ta Allah amma tana ishara ga aiki na Allah ta baraka wa ta'ala wanda yake yi lokacin da ya ga dama to shine ke cewa wa zakara ba'dhan min as-sifatil fi'liyya yace misla at-takhliq ko misli at-takhliq wato misalin halittawa at-takhliqu muka ce shi ne khalqu halittawa kun gani ko yanzu idan ku kalli wannan sifa ta alkhalku ko a takhliq kamar da malai ce halittawa sifa ce ta Allah ta'ala gaskiya sifa ce ta Allah ta'ala amma babu shakka wannan sifa ce alfi'iliya sifa ce alfi'iliya sifa ce da ta shafi aikin da Allah yake yi a lokacin da bi ya ga dama kama me hujja a kanta sai ce liƙaulihi saboda faɗansa liƙaulihi saboda faɗan Allah tabaraka wa ta'ala wato da ya ce ah, eh, Allahu khaliqu kulli shay'in kawo ne kawo na'am Allahu kulli shay'in yawwa Allah tabaraka wa ta'ala shine khaliqu kulli shay'in mahalicin kowane abu Allahu Khaliku kulli shay'in to Allah ta'ala shi shine mahalicin kowane abu yanzu kun ga cewa ya ce khaliku kulli shay'in mahalicin kowane abu to ne shi gwada al sifa ce daga cikin sifofin sa ne khaliku. mahalicci yanzu wannan sifa kamar da muka ce in ka kalle ta da kyau sifa ce ta aiki gaskiya muka ce da suke gwada sifantuwan Allah da wani aiki da yake yi lokacin da ya ga dama na halitta kenan bari kai karshe da sauri sai mu tashi sai ce wattar zai ko da arzitawa wanda muka ce attarziku din yana da ma'ana war rizqu ko da arzitawa arzitawa muka ce da ma'anar ba da abinci ko ciyarwa ko tarziku da arzitawa shine ba mutum wadata da dukiya da wayi to duka wannan sifa ce ta Allah aiki ne wanda Allah ne yake yin sa a lokacin da ya ga dama kun gane ko amma menene hujja akan cewa arrizku ko at-tarziku sifa ce daga cikin sifofin Allah sai ce da saboda wani Allah madaukin sarki da ce kuma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha babu wata dabba da take tafiya a bayan ƙasa illa alallahi rizquha face arzikinta yana hannun Allah arzikinta yana ga Allah shine illa alallahi rizquha rizquha muka ce kace arzikinta da manan ciyar da ita ko rizquha kace arzikinta da manar ba ta wadata da kuɗi idan ita wannan halitta mai hankali ce wace bisa ga dabi'a tana ta'ammuli da kuɗi da da abin da ya shafi irin wannan dukiya ina fatan gani wani abin da malam yake fito da wannan sifa ta arrisku a matsayin sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala sama da kila wannan aya da ya kawo shine zaman Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin sunayensa arrazzaku eh arrazzaku arrazzaku jama'a daga arrizku ne ma ko ba ka ba yanzu Allah tabaraka wata'ala da yayi kira ga bayi a bauta masa shi kada shi eh, manu halittan bayi shine kada zai su bauta masa sai ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutaimun sai ce inna Allah huwa huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ma uridu minhum min wa ma uridu an yutimun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati ashahid yanzu Allah ya ce Allah shine ar-razzaqu ar-razzaqu a matsayin sunansa kenan ko dama mun ce ai sunaye da Allah da kuke ganin su cikin sunan Allah kakan kalaci abuwa ne guda biyu dukkan sunan Allah da farko suna ne ga Allah sannan ma'anar sunan da yake wato ma'anar ita sunan ko ma'anar shi sunan zance ma'anar da sunan yake dauke da ita kuma zai zama sifa shi ga Allah ko gani ba haka sunan Allah suke mala sunan Allah sunan Allah ne sannan ma'anar sunan Allah kuma sifa ce ga ni ga Allah ina ne kamar na ishara ga wannan darasin mu da ya gabata muka ce na kace ne ar-rahman suna Allah ne mala to amma ar-rahman wace irin mala yake da ta shine rahama ko gani ba ar-rahim suna Allah ne amma ar-rahim wace mala yake da ta shine ar-rahma to saboda kanzu kenan ar-rahman ko ar-rahim suna Allah ne to ma'anar da suke kunshi da ita ta ar-rahma ita kuma sifa ce gaba sifa ce ga Allah saboda ka ar-razzaq sunan Allah ne ar-razzaq sunan waye sunan Allah ne to ma'anar da take kunshe cikin arzaku shine arrizku ko at-tarziku kana so kamar da malai ce to yanzu wannan sai zama sifa ce daga cikin ni sai Allah in kace da ni al-hakimu Allah ne mala ma'ana ko abin da ke kunshe cikin alhakimu na fassara ko ma'ana shine alhikima to yanzu alhikima sai zama sifa daga cikin bi sai Allah ko in kace ni al'alimu sunan Allah ne cikin al'alimu ma'anin za ka fahimta shine al'ilmu ko yanzu al'ilmu zai zama sifa daga cinwa sifofin Allah eh, idan ka ce da ni alhayyu alhayyu suna ne daga cikin sunayen Allah jama'a ko to yanzu alhayyu ma'anar da za ka samu cikinsa shine alhayatu to yanzu alhayat sai zama sifa ce daga cikin ne haka haka Allah ya samu dace to abin da muka wadi dai muna fata Allah ya fani mu da shi ba mu ladansa wanda muka wadi bisa kuskure Allah ya fi mana gafarta mana shafe cikin zukatan uwa wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh